manzo Allah ya ce addu'a ce ta annabi Yunus babu wani musulmi bawa musulmi da zai roki Allah ne ta face Allah ya amsa masa ita babu wani bawa musulmi da zai roki Allah da wannan addu'a face Allah ta'ala ya amsa masa in jiwa in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam addu'ar ita ce la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin kuma addu'ar wanda ya ne. zannun zannun kuma suna ne na annabi yunus sunansa ne lokacin ba a bashi izinin hijira ba ba a bashi umarnin hijira ba sai hijira ya shiga cikin kwale-kwale ya fada a ruwa kuma kifi ya haɗiye shi kifin ya haɗiye shi a cikin cikin kifin sai tuna ba a bashi izinin ya yi hijira ba sai ya yi take sai ya ce la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin sai Allah ta'ala ya kubutar da shi yana karanta ta wa dhannuni idh dhahaba mughadidan fa dhanna alla naqdir alai fanada fi dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin fastajabna lahu ko wa najjaynahu minal ghammi wa kadhalika nunjil mu'minin wannan zai zama cikin suratul anbiya aya ta nawa 87 da 88 Allah ya ce wa zannun shi zannun zaɗin ba ma'ana sahib annun kuma ma'ana alut sunan kifi ne wa sahibul hut kenan ake nufi lokacin da ya juya yana fushi ya yi zaton ba mu da iko a kansa sai ya kira a cikin duhu ga duhun cikin kifi ga duhun ruwan kogi duhu a cikin duhu sai ce la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin Allah ya ce sai muka kubutar da shi muka tseratar da shi daga wannan kunci din Allah ya ce haka muke tseratar da mumine daga kunci duk mumine haka muke tseratar da shi kai jama'a akwai kubuta da ta kai ka fada a ruwa kamar a ce Atlantic Ocean ko Indian Ocean kuma kifi ya haɗiye ka kuma Allah ya dada kai duniya kai ka ga wani rabo kai ka taba jin tsira irin wannan a ruwan nan ma an ka fada ai kawai sai a ce Allah ya ji amma shi ya fada ruwan bayan ya fada ruwan kuma kifi ya haɗiye shi amma duk da haka kuma Allah ya fito da shi a cikin kifin ya fito da shi a ruwan kuma ya dawo duniya dalilin mai albarkan addu'a shine ma shi ma min shay'in akramu ala Allah min addu'a babu wani abun da ke da daraja a wurin Allah fa kaman addu'a shi yasa nake cewa mafi kankantan abin da za mu taimaki yan umma da ke cikin rauni shine mai addu'a mafi kankantan gudumawa amma kuma in shine kadai abin da za mu iya a wurin Allah ko ba abin da kai shi girma la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh mu rike wannan addu'a tana da matukar muhimmanci mafhum tayyib